Wahandokun shirya a ofin ilimin wajibi, da tsaunin mimman kana donar shanibi. rufe ga ce an karwo jirgin ko ke ka kai kulkari na tun tafawo a wa ulalika lama adali ne dallana shar'an ala iba hatin bilfi'ili auna da bin fala bal tarfu an alwujubi kutima bilfi'ili fi adal muradi min kuma bilhamli fi adal muradi min kuma walan yufi fawran wala tasarara idan ya yi ma ya kasa ne shi ta karara wal amru bil fi'l lil muhim mun khatim amrun bi wa bil ladhi bi kal amru bis salati amrun bil wudi kal amru bis salati amrun bil wudu wa kullu shay'in lil salati yuradu wa suma indi adil matalubi yuhruju bihi an ukhudatil wujubi babu kauri har mai bayani akan umarni wa hadda huta a yi ne istida of ilin neman aikata aiki wanda kasance wajibin wajibi na da tsaudar zance istida of fi'il bil kauri neman aikata wani aiki amma da kauri zance to wannan memman kana duna ɗalibi memman kana wanda kasance duna ɗalibi shi kasance shi na kasar wanda ba shi umarni wanda ba da umarni shi kasance shi ne sama wanda an kaba umarni shi ne kasa wanda shi aka ce ma al'amur in ya kasance wanda a sama ya ba na kasa umarni shi aka ce ma umarni in ya kasance wanda a kasa neman ne son shi aikata wani abu shi aka ce ma du'a'i kamar mun ka ce rabbana la tu'adina rabbana la tu'adina rabbi fili ka ga wannan du'a'i na umarni na ka ba Allah ba in kuma ka kasance wanda awarin kana wanda awarin ka in ka ce wani kai min kaza to wannan shi kuma istimati ya kace shi istimati ya kike da wannan shi kenan ta ga wannan in ya kasance Allah ba mu umurni ko mu ba Allah ba mu umurni ko ta mu suka ba mu umurni to ana aikin wannan amuru jubin a amuru da umurni na wajen da muka ce wa hadu da a wasu ilimin wajibin bilkauli wanda ya kasance wajibi na bilkauli da zance man kana wanda ya kasance zuwa ɗalibi wata wanda an ka ba umarnin nan ya kasance mimman kano wanda kasance ko nuna ɗalibi shi na kasa wanda ba shi umarni a ɗalibin mai ba da umarni al'alubu wanda an ka nema shi aikata na aiki mimman kana nuna ɗalibi sigati da siga ta don haka ce nan bil kaulin zance domin a sigar da ni annabin da ake amfani da shi wajen umarni ce za ka ce ya Allah wata ka aikata kaza ila bi takallami to wannan tsaro ne ana ce mishi amru wa wasan ita shi an ka tabbatar suwa farujuhu amru girbin ko kira gashi ma malama sun ka tabbatar suwa kai su lokacin da ayyukan karina haliya ko kuma makaliya in ta tattauru lokacin da babu karina ya akwai karina mai talaka da shi daga dabbobi kamar ko zuwa ga musabanci ko kamar zuwa ga isa'a wannan an ka samu karina kuma sai aiki da wannan karina din illa an yadda da dalilin sai dalili ya gudu wata ala an da ƙolin kuma nan shi na gudun mandubi ko kuma ibaha shi na gudun halci idan ka samu dalili mai gishi daga wadaci zuwa ga mandubi ko da gishi zuwa ga ibaha wannan sai aiki da a sai aiki domin karina ne kina ce illa ma dalilin dallala da shekaru da an da da aiki kamar cikin subhanahu wa ta'ala suna cewa wa shahadu idza tawayatu wa shahadu idza tawayatu idan kira kusan ce da akwai kanina mai gudun cewa lallai hakika wannan umarni ba na zuci na ba akwai kanina akwai kanina haliya mai gudun rashin zuci ne ya kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce miki wala ne manzo Allah ya ce ya san shi da ba ya ce sai ya san shi da ba annan malama magabata

illa ma da dalilin ta ya da kuka dallana wanda shi yake mu shar'an shari'a ala ibahatin akan halacci da sai ga aikata wannan aiki ko kuma wata nadiri wata an samu wata wanda ne ya shaida mu akan cewa wannan abin mandubi ya shi ma shar'a dan kan fala ba mu dauka da akan wuce barbari sai ku kujiye shi shi ana rudobi da kujiye kucce ma malum wasu wani da shi ta hanyar da shi da dauka sai Allah muradi akan abin da aka muhimmin kuma da ke ɗayan biyu ko a kashe shi an wani ibaha ne ko a kashe shi an wani zabi ne wani mai kusurin sannan kuma shi umarni ba shi gurin gaugawa ba shi gurin gaugautawa sai an kace ka aikata kaza ko kana da yawa Ka aikata shi da kullum ko kuma wata zuwa gaba kamar a cikin salata da zuwa kusan Allah da gota wa rana a cikin al'amuru la ta tallafa ba shi gurin gaugautawa wannan saboda suna wani ga bauta mun da hakika da bauta wa na dole na kowane musulmi mu'mini ta hana shi sallah amma ka ga na ka bauta a gurin ya tashi wannan ya sallah wani kuma sai an jima wani sai an jima wani sai an jima wani sai an jima za a kusan farkon lokaci har zuwa ƙarshen bayan sallah za a samu a sallah wani lokaci shi ke nan lalitar littaura ba su gurin gwagwatawa wala ta sannan kuma shi umarni la ya dudu ala takarari ba shi gurin takarari wanda kai gudun dauko kawa kai gudun tikrari wannan shi a kawai yake gudun maluma kuma a kai ne malikun asa yake kai ne shafi yake kai ne na hambali yake haka kuma irin su wannan shaidadi duk sun sai akan wannan kauli na cewa la yakta lil fawra wa la yakta lil takrara al amru la yakta lil fawra wa la lil takrara wannan abin da maluma suke akai kenan to suka ce a ga gudun tikrari saboda umarni sai ɗan ce ka aikata yanzu in mutum ya ce wani in shugaban ka ce kai kasuwa ka so min kaza doki ko kike kai kasuwa ka so min kaza bayan sallar asar sai ba ta daga ce baki da ɗari biyu ka kai kasuwa ka so min kula halawa kai ka ɗauka ka kai kasuwa halawa wani ba zai lafi ko ɗauka da kai da sau ba sai in ya ce kullum ɗauki ɗari biyu ka so kula halawa amma in bai ci haka nan ba za ka tuni takarara sai ko ita ne da yana nuna wa a kan takarari a san shi an mawakatun lokacin aure ta bare in kanin aure wa kasan da lokacin to mun ne kasance wanda an ka iyakance na mu kasan da lokacin in iyakance shi da lokaci wannan kan yi ta takrara kamar a kila talata a kamar alal kali al'amuri da sauri umarni da azumi wannan ya ta takrara saboda bai wa kasan lokacin wata zagayowa ya kai ramadan da zai na da zai zagayo a shi kenan wani na ya kama Kuma shi da kuma. شهد منكم شهر wannan kuma shi وما شهد منكم shahara. bale sun shi ka kai faka yaro shi hadi faka yaro sana da shi ka ta kiro wata nan ramadan da kiro da shi kuma wata ramadan da kiro wata shi shi ma ta ta zagaye wannan kenan shi kenan wannan umarni ya kasu da takarara annahu huwa katun lokacin saboda ya kace shi da lokaci ko kuma wanda ya kasance wato a mu'tasuna da sababi wanda aka iya kace da wani sababi kamar a kimi salatu ne da lokacin ko sai Allah daidai lokacin gota wa rana ashe da ranar da zuzzura ta kota wani ce sallah ya kama ko a cikin salata ya dulo kishin su ina ga kashin lai ba ko an fadi a cikin salata dulo kishin su da duk kishin su an samu saboda min albashi shi ke nan gota wa rana sababi na wanda ke wajen kuke sallah wannan sanduka da wannan in kana wa kasan biyo kasan tsawon a cikin sababin na ga cikin sakarara amma ba haka wajen wata karari ba don ce in ita ma ya kasu karara abin da kudin ta karari lam ya rikta والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به الأمر بال آه، الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم آه، وبما لا يتم إلا به والأمر بالصلاة هو النية بالصلاة amurin biha ba da umarni da aika sallah wadda ma la ya kunu illa biha haka nan kuma da abin sallah ba ta cika illa bi shi kai shi al'amuru bi salati amurin biha wadda ma la da umarni da da suka yi sallah ba ta cika sai shi ya misali da haka ce wal amru umarni bil fi'li da aiki al-muhimmi wanda kasance mai muhimmanci na al-muhimmanci wanda an wajibi angon jiki umarni na da wannan aiki ne wajen da zai ya tafi sannan kuma wajen da zai umarni na da bin da zai abin nan da yake ya tafi shi ke cika jiki da shi da misalin nan ya ce kan aure gaskiya salatu dan ka umarni da yin sallah amurun bil wuri. umarni na da yin alwala in an ka ba da umarni da yin sallah to an ba da umarni da yin alwala wannan amurna na tafi al'amarin da kana iya gani ne sai ga cewa ka tashi ke sallah ashe ba a sallah sai da ashe ke mai kamar an ce ka tashi kai tsarki wajibi na kai tsarki wajibi na kai sallah wajibi na kai alwala da amuru bi salati amurun biha umarni na da sallah lokaci kal amuru bi salati amurun umarni ne bin wudu da alwala da kullu shay'in haka nan kuma dukkanin abu yura da wanda an wannan sallah da sallah ko kuma wato wa kullu shay'in فالأمر بالصلاه أمر في الوضوء وأمر بكل شيء ومن هنا هو دكتن يقومي يريد أن أكون نتاع لصلاة الصلاة هذا شيء كثير اكتباب كالتي فلن لا لا سبو لمي ما كل نتاع تكي الصلاة إذا أنت بارك أمني لا يصلى أشيك أن أنباك أمني يفصل الأولى أنباك أمني تكي أحالك أحالك أنباك أمني تكي أحالك أحالك أنباك أمني تكي أحالك أحالك an ba ka umarni da sutura a wancan an amur da salatin amur biya ko bi mala in mun illa biya to shi na ya kare ba ya kare akan umarni da inda ya kasance bai gudun takarari da ya take nuna takarari da inda ya kasance ilfaura da ya kasance da ilfaura ta ce wahai su ma duk lokacin da in ci abin matsalobi wahai su ma duk lokacin ji'a an ka zo bin matsalubi da abin da an ka nema in za a da waye su ma ji'a duk lokacin da an ka zo bin matsalubi da abin da an ka nema to ya haru jibiti shi ne mafallifin shi na ta biki da aikata wannan abin an ƙwaƙwadaki da amana ta alwujin rojanci amana ta wajen shi ke na kare da karo ke wannan wasan da kafin nazari da juriyar tunani an hujju da tsada a daga wucin rawa kamar yanzu alal misali أجيب الثلاثة ندلو كشم ثلاثة في الليل أجيب الثلاثة ندلو كشم ولا أول الثلاثة أول شيء كده كده هلا كده تاشي كان عدوكا ولا الثلاثة كاتبا دا كاين لوكتين كل شيء كاير ولا أشير من كامل شيء بكاير ولا ما cewa da yi kira sallah to ka tashi da ka zuwa zuwa masallaci ko da ka shiga masallaci sai sallah ta tsari da ka kare sallah ka fito bayan ka fito ka tuna da baka da alwala ba kuma ka tuna ba har abada in ka tuna na zanga in muka biyo tunanin mu a wasan sarki zagaje an wajen da tsada'i yi wani tunanin da wajen cin rako na zanga ko ka tuna ko ba tuna ba sallar kai saboda ni wa su ma ji a bil matalobi duk lokacin da an ka zo da abin da an ka nema shi mukallafi ya kwarci bihi shi na hita da wannan abin da aikata don ƙoƙarin wujuri daga amana to da ci yanzu wanda an ka mutu aiki sallah ya ci gojin sallah ya mace bai alwala ba ya yi sallah ya ƙare ta ganin nan da an bashi umarni da wani aiki sannan kuma aiki na ya dace da umarni da an ka bashi an bashi umarni da aiki sannan aikin da aikata ya dace da umarni da an ka bashi an ce shi sallah ya yi sallah daidai abin da aka bashi umarni abin da ɗayan mace kawai ma na ta kuma kula fi layi shi ya mace ba da wani ta kawai aka shi sallah ba Do ya kalla halar da an kuma da ya yi fita daga ainihin amana ta kwafi shi amana da ya fi ko na cewa zai yi ibada ya yi wa mai ibada ne abin da kawai ya rage na danka in ya tuno da ya yi sallah kai da alwala shi mai sallah in bai tuno ba wata tafiya ta akwai ne ta saboda umarni an ka bashi kuma aiki da ya dace da umarni ne aiki ya mawafaka da umarni da haka shi ke nan hare da da wurin ne ya yi ta daga ainihin amana sojoji amma nan daga da sarkin da zai an wujubi da kadai in mun haka wani mu ya gudu sannan ko ba tuna ba ha al'umma ba a kawo shi da yake da Allah ba ya yi ta to wannan shi ne Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.